إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تقريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين فلما فصل سواء تقلدون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم يجرمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال فارفع أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله فقال دخلوا مصر إن شاء الله أخرجني من السجن وجاء بكم وجاء بكم من البدو من بعد أن نلغى الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الموت هي السبيل ومن يكن لم ينتهي برجله فكعنقل والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna wato sha uku ga watan da akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 yayin da daidai da sha takwas ga watan biyu shekara 2019 a cikin wannan babban birni na Niamey cikin wannan ƙasa ta Nijar a wannan kofar gida na alhaji hadi marigayi ko da ran shigo na kai shi kabari jama'ai Allah ya sa mu dace to a wannan ko kofar gida na alhaji hadi to la'akari da ɗaya daga cikin manyan malamin musulun a malam bashiru gana ga shi a baya ba dogon wa'azi zan yi ba tunatarwa kawai zan yi dangane da abin da yake da alaƙa da mu ga baki ɗaya abu na farko shine malamai suna faɗa cewa ɗan adam kwanakinsa uku ne akwai jiya ta riga ta tafi ba kuma mahalukin da yake da ikon ya dawo da ita akwai kuma yau yau din nan ita ce kaɗai kake da ita sai kuma gobe gobe kuma ba tabbas don ba wanda yake a cikin manan zai iya cewa zai kai gobe jiya an ba da labari cewa akwai ɗaya daga cikin 'yan uwa da ake tare da su ɗan agaji ne har ƙarfe goma sha biyu na dare lafiyar salau daga nan ne rashin lafiya ya taso kafin ka ce me nan. idan waka atil waqi'a mai aukuwa sai ta riga ta auku al'imam abu ishaq al-irbidi yana faɗa cikin manzumarsa yana cewa wa tashhadu kullu yawmin dafna khilli fa annaka la turadu bima shahidta kullun da kai ake zuwa aje abin da wani a amma yanayin rayuwarka kaman abin da aka je aka binne wani jiya kai ma kaman ba za ka gangara ma wajen ba sai yake walam tukhlaq li ta'muraha walakin li ta'buraha fajidda lima khuliqta yace walam tukhlaq ba halicce ka ba li ta'muraha dan ya zamanto gayar ka kai ka rayuwar wannan duniya walakin lita bura, an halicce ka ne kawai don ka tsallaka duniyar ka wuce da aka yi ce fajid da lima kulikta ka yi ƙoƙari saboda abin da aka halicce ka saboda shi akwai ayoyi guda biyu zuwa uku a cikin suratul waƙiya tun da annabi muhammad ya zo ya fara karantar da addini Allah ya ƙalubalanci duk duniya Ya hijirarsa shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai ba a taɓa samun wanda ya iya amsa wannan ƙalubalen ba kuma ila yau mulkiyamata ba za a iya amsa Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce falaula idza balagatil me falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun Allah ya ce falaula dan me idan balagatul hulqum lokacin da rai ta kai kiran kiran idan kana jinyar dan uwanka babanka wanka kaninka ɗanka matarka akwai matakin da in ka kalli mutum kai da kanka ka riga ka ɗiba tsammanin cewa ba zai tashi a wannan lokacin ne Allah ya ce wa antum hina idin tanzuru mun fi ku kusa da shi amma ku ba za ku gani ba bane wa nahnu aqrabu ilayhi minkum min wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falawla falawla in kuntum ghayra madinin eh tarji'unaha in kuntum sadiqin Allah madaukakin sarki ya ce wa antum alhali hina idin a wannan lokacin tanzuru kuna kallo wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mun fi ku kusa da shi wannan mutumin da ke cikin wannan halin ta hanyar mala'ikun da zamu turo su dauki ran shi amma walakin la tubsiru ku ba ku ganin su annabi muhammad hadisin barra bin azib dogon hadisi wanda yake faɗa yake cewa kunna ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi jinazati muna tare da annabi a wajen wata jana'iza sai aka fara kabari ana lahadu ba a gama ba domin kabari muna da guda biyu akwai shukku akwai lahadu shukku shine wanda ake masa ciki da falo wanda galibi a nan kasar shi ake sannan akwai lahadu wanda idan an haƙa shi aka tafi sai a koma a sassaƙi gefensa wanda allahadu fil luga shine almailu shi yasa ake cewa akwai mulhidai da annabi muhammad sallallahu alaihi sallama ya rasu aka zo ana tattaunawa wani irin kabari za a yi masa wasu suka ce a yi masa la'adu wasu suka ce a yi masa shi aka ce a tura masu haƙar kabarin duk wanda ya fara zuwa to shi za a yi ma annabi da aka tura masu haƙar kabarin su zo su bi sai zaman to mai lahadu shi ya fara zuwa sai aka wa annabi kabari lahadu aka rufe shi to lokacin da aka riga aka fara haƙa ƙabarin, ba a riga an gama ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu waje ya zauna da ya zauna sai sahabbai suka kewaye shi mai ruwayar hadisin cewa yi yadda kasan tsuntsaye za su sauka a kan sahabbai idan suka zauna gaban annabi saboda natsuwar da suke zama a gaban shi wa fi yadihi udun a hannun annabi akwai sanda yan kutubihi al yana dukan ƙasa da ita sai annabi ya kalli kabarin sai yake ce musulmi misli hada saboda kwatankwacin wannan ranar da za ta zo fa fal ya amalil amiluna lallai masu aiki fa su tashi su yi aiki sannan annabi ya shiga ba da labari yake cewa innal abdal mu'mina idan kana fin qita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah bawa mumini idan rayuwar ta kare za a bar duniya ana fuskantar lahira sai yace nazala ilaihi mala'ikatun min as-sama'i bidul sai mala'iku su sakko daga sama masu hasken fuska annabi yake cewa hasken fuskar su yafi hasken rana za su zo za su zauna iya ganin mutum to a wannan lokacin ne Allah yake cewa wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mu mun fi kusa da ku akan wato ta hanyar mala'ikun da muka turo su ɗauki rai shi wannan mamacin amma walakin la tumsirun ku ba kwa ganin su shi yasa a tsarin yadda Allah ya yi dan adam bai zai iya ganin mala'ika ba daga ran da ga mala'ika to magana ta lalace shi yasa mutanen makka da suka matsa cewa dole sai Allah ya turo mala'ika tare da annabi Allah ya ce in mun sanya mala'ikan mala'ika dole za mu mayar da shi mutum dalilin da ya sa kuma kuka kiyarda a farko yanzu ma ba za ku yadda ba saboda da kaga mala'ika a surarsa ta mala'ika to magana ta lalace dan haka za mu ga cewa Allah da ya tashi sai rantsuwa da nau'in mala'iku guda biyu yace akwai wannan zi'ati me wannan zi'ati garqa wannan shitati nashta Allah ya rantsuwa da wannan zi'ati akwai mala'iku wanda suke fusgar rai dukkan dalibin da ya san lugha ya san fi'ilin naza ba in ka ji an ce naza to ba fusga bace ta girma da arziki ko ka ba Allah ko kakkabe shi akwai inda za ku haɗu inna rabbaka labil mirsad ubangiji yana nan a madakata yana jiranka saboda duk tsiyarka ai sai ka tafi lahira duk rigimarka kana da ihaka kana da lokaci sai akwai ran da za ku haɗu to gwargwadon irin aikin da kai to gwargwadon kuma idan lokacin mutuwar ta zo wani irin mala'ika za a turo ba in ka zama tantiri marajin magana ka zama duk wani aikin banna da kuwa ke taba ka sa ko wanda haka Allah ya yi su duk wata banna za ka ga sai ka samu suna da kaso a ciki da su ake taba su ne ɗan gaba gaba to Allah yana nan ya tana zuwan nazi'ati garka kuma kai daga jin kalman garka ko baka yi karatu ba ka san tashin hankali ne garka ya kamata daga jin garka ka san akwai tashin hankali a ciki to haka yi rantsuwa da su ya ce wannan zi'ati dar'a idan ka ba Allah yana da kuma wannan shiɗati na shiɗa da zai turo maka wanda za su ɗauki ran mumini da sauƙi a lokacin mutuwa ba tare da wahala ba kuma kowanne daga cikinmu yanzu cin ribar zamansa a wannan duniyar shine fitarsa daga cikinta da imani da aiki mai kyau an riga an shigo ne kuma fita cikinta ya zama dole sai an fita to yanzu ya za a fita ba kuma wanda yake da amsa sai in ya faru za a fita da imani ba za a fita ba ba wanda zai baka amsa sai idan wannan ya faru to shi yasa a wannan yanayin Allah yake cewa wa nahnu aqrabu ilayhi minkum wanda za a ɗauki ran shi mun fi ku kusa da shi ta hanyar mala'ikun da muke turowa amma walakin la tubsiru sai dai ku ba ku gani ne ba ku ga mala'ikun ba to a wannan lokacin ne Allah madaukakin sarki yake cewa laula in kuntum ghayra min falaula in kuntum ghayra madini tarji'unaha in kuntum sadiqin Allah ya ce to falaula in kuntum ghayra madini me yasa idan kuna ganin cewa idan kun mutu ba za a tayar da ku a yi muku sakamako abin da akan abin da kuka yi ba sai ya ce to lokacin da ran za ta fita tarji'unaha idan kun isa ku yi taron dangi ku dawo da ran in ku masu gaskiya ne wannan shine kalubalen da Allah ya yi ma duniya da ka san da za a ɗauki wanka ko matarka ko ɗanka ko mahaifiyarka ko babanka kana kallo to in ka isa ka hana mala'iku zarara wannan shine kalubalantar da Allah ya yi duk duniya yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijirar annabi kawai Allah ya jefa wa duniya wannan ƙalubalen kuma har yau ɗin nan da nake magana wala ba wanda ya iya amsa wannan ƙalubalen kuma har duniya ta tashi ba wanda zai iya amsa shi yasa a wani wajen Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa falaula idza wato falaula kalla idza balagatit talaqi wa qilla إذا بلغت التراقي وقيل من راق Allah ya ce, kan La'iza ba na ga tattara idan rai ta riga ta kai tarin tarin mai. Wakilin Man R haka za a dinga tambaya, wa mai magani? A ce, ayi. A wani ƙwararren, a wani asibitin nan, su ne suka fi kowa likitoci. A da, mutum a ruba da gudu a itar. Da ɗan a ce, a'a ai. Ba a gano kan matsalar ba, akwai asibitin gaba da shi. daga nan a ce aha ai matsalar nan gaba dai ta karfin asibitocin ƙasar nan akwai wani asibiti a faransa ko a germany ko a ina ne a buga a can ana ta tambaya wakila man ara amma wa zanna annahu fira, shi wanda ake ɗawainiyar da shi ya tabbatar wallahi sai ya rabu da duniya shi yasa ake cewa inna tabiba bi dibbihi wa dawa'ihi la yastati'u difa'a maqdurin atam likita da likitancin shi bai isa ya tunkuɗe maka abin da Allah ya kaddara ba akan kuwa na mutuwa sai suka ce malik tabibi ya mutu bidda'in ladhi qad kana guri gaira hufi mamala shi ma likitan me yasa yake mutuwa duk da maganin da yake ruɗa wani yana da shi ko ka taba ganin wani likita saboda tsaba kwarewa a likitanci da likitancin ya hana shi mutuwa matal mudawi wal mudawa wallazi jalaba dawa'a wa ba'ahu wa manista da wanda ya kirkiri maganin da mai sai da maganin da wanda za a tura siyo maganin da wanda aka siyo maganin saboda shi ba wanda ba zai mutu ba wallahi shi yasa Allah ya ce wa zanna annahu hul fira a lokacin lalle shi ya tabbatar da cewa shi ya rabu da wannan duniyar da yake cikinta yake ta dawaniya a kanta to abin da yake da baƙin ciki ƙwarar gasken gaske mutane ya kamata su yi la'akari da wani abu su lura abin da ya kawwana kowane ɗan adam janibi ne guda biyu akwai janibi na aljasadu gangar jiki sana akwai janibi na arruhu rai janibi na aljasadu gangar jiki matakin da Allah ya fara samar da shi na farko daga ƙasa Shi ne asali sannan mu kuma nan wajen duk wanda ka ganshi daga digon mani ya koma jini sannan ya koma mudga wayannan su ne matakan sai da ka yi kwana 120 a cikin cikin mahaifiyarka sannan aka turo mala'ika ya zo ya busa maka rai da aka turo mala'ika ya zo ya busa maka rai wannan ran aro aka ɗauka aka baka wanda suka ba da aro akwai lokacin da za su ce a basu kuma kai saka ce ba za ka bayar don haka za mu ga abu biyu Allah yake saukarwa daga sama akwai ruwa wanda ya zama sababin duk wani abinci da ɗan adam zai ci shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal ardh awalam yaral ladina kafaru anna السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون الله ما أوكتن سركية أولم يرى الذين كفروا كافري باسا غنين شوى أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما دا سما دا قصصنا دني سيمك ربع سوء Allah sai ya ce wa ja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy mun sanya daga ruwa ne kowane irin mai rai zai iya rayuwa da haka malamai suka ce ruwa ita kadai ce ni'imar Allah da wadda duk halittun Allah suna da alaka da ita amma akwai ragowar ni'imomin da Allah yi ma ɗan adam wanda zaka ga wasu halittun na da alaka da su wasu halittun ba su da alaka da su Don haka ko a lahira ɗaya daga cikin matsalar da wasu za su samu sai sun gangaro za su sa taukin alkausara a ce ba za su sha ba a kore su a ce fasukan fasukan ku yi gaba Allah ya raba mu Allah ya tsare mu shi yasa muke iya kokarin mu mutane su dawo su bauta ma Allah akan wa manzon Allah dan haka je lahira ka zo ka sa taukin kausara mala'iku suka kore ka annabi ya ce a dakata wayannan al'umma ta ce a ce ai baka san abin da suka yi a bayan ka ba annabi ya ce su yi gaba wanda annabi ya kore shi a lahira wa zai iya karɓar sa to wannan yana daga cikin matsalar bid'a a addini bid'a matsalar bid'a a addini bida akwai hasana da husaina da husna ma ba akwai ta ba akwai hasana da husaina har da husna duk akwai a ciki kuma an ce addini ne wannan shine rigimar da ake yi da mutane don haka wannan shi ne janibi na farko janibi na gangar jiki to duk abin da Allah ke saukowa na ruwa daga sama dan ya zamanto sababin abincin da dan adam zai ci ana buƙatar idan ka ci abinci jikinka ya kyau ka gina gida mai kyau ka hau mota mai kyau ka kana an gina gari ya kyau to sai kuma ya mutane suna da alaƙa da abin da Allah ke saukarwa annabawa na wahayi sai ya ruhinsu ta yi kyau to idan kana da alaƙa da abin da Allah ya aiko annabawa da shi na wahayi sannan kana da alaƙa da abin da Allah ke saukarwa na ruwa daga sama to yanzu ka zama mutum kamili amma mafi yawancinmu muna da alaƙa da abin da Allah ke saukarwa na ruwa daga sama amma ba mu da alaka da abin da Allah ke sakawa na wahayi daga sama sai ka ga mutum ya ci ya sha ya yi ƙulele ya yi rafkeke amma fa bai san Allah ba kuma bai shirin ya san shi mu a Najeriya da aka fara gwada wata shekara idan mutum zai je aikin hajji a ce to ya faɗi shika-shikan musulunci nawa ne sai ga mutum ya zo babba fa ana ganin shi da ƙimarsa da mutuncinsa a ce shika-shikan musulunci nawa ne ya ce to wallahi dai ba zai iya tunawa duka ba ya manta wasu to za ka iya tuna kama guda ne ce eh, to zai iya tuna kama guda arba'in a ce na ɗaya ya ce sama kamar ya ce to ai sama ita ce babban shi shi ke in saman nan ta faɗo ko wanda zai ƙara addinin ma mutum fa musulmi fa ya ma kasa fahimtar wai me yasa Allah ya halice shi a cikin karatuttukan da muke yi a iya nema suna nan da dama akwai tambaya guda biyar da malamai suka ce duk wanda ke so ya zauna lafiya a duniya ya yi kansa so ya baka shi amsa na farko ka tambayi kanka man khalaqani wa ya halice ka ba wanda ya halice ka haka kawai ka zo duniyar nan to daga ran da ka fahimci akwai wanda ya halicce ka tambaya ta biyu da za ka yi makanka limaza khalaqani dan me ya halicce ni haka kawai Allah ya kawo ka duniya bai da manufa a kanka na uku ka tambaye kanka man ana ni dinnan yanzu wane ne ni na hudu ka tambaye kanka aina ana a ina nake yanzu na biyar ina ai aina asiru ina kuma zan koma Wala ba za ka rayu cikin mutunci ba ka je ka zauna cikin kabari a mutunci ka tashi gaban Allah kana mai mutunci sai ka amsa ma kanka wannan tambayoyin guda biyar sannan za ka zauna lafiya wannan yana faruwa a cikin duniyar musulmi mutane sun yi nisa da inda ake karatun addini shi yasa kake ganin abubuwa da dama suna shigo mu da sunan addini ko mutane na iya karɓa saboda ba su da alaƙa da inda ake karatu a sanda ake yin karatu wannan shine matsala ta farko da haka za mu ga cewa a ƙur'ani da Allah maɗaukakin sarki ya tashi kalmar ruhu ya kira ta da ma'anoni daban-daban wanda sun kai biyar ko shida daga cikin ma'anar da kalmar ruhu take da shi a ƙur'ani tana zuwa da ma'anar wahayi Allah maɗaukakin sarki ya ce ata amrullahi fala min ata fala subhanahu wa ta'ala amma yushriku Allah ya ce ata amrullahi fala tasta'jilu sai ya ce subhanahu wa ta'ala amma yushriku ينزل الملائكة ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون الله ما أوكتن سلكيتي ينزل الملائكة بالروح shi yake saukar da mala'iku da ruhi mai ruhi shine wahayi da haka za mu ga cewa kamar yadda Allah ya kira ran da ke jikin ɗan adam ya ce mata ruhi wa yas'alunaka ka'anar ruhi ya ma yas'alunaka ka'anar ruhi kuli eh? ruhu min amri rabbi وما Allah ya ce wa ya الله يتي ka suna تنبيك ka'anar ruhi, dangane da ruhi wannan rai wacce ke dan adam ke tare da ita Allah ya kira ta ruhi sannan ya kira wa'ayi ya ce masa ruhi saboda idan ka ci abinci ka sha mai kyau ka kwanta a waje mai kyau wannan gangar jikinka ne zai gyaru to dole a matsayinka na mutum da Allah ya halitta ya kawo ka duniya yana da manufa a kanka ya zama kana da alaƙa da abin da Allah ya halitta kuma ko yake turowa da annabawa ta ɓangaren wa'ayi amma mafi yawancin mutane sai zama ba su da wani hammu a rayuwarsu ta duniya sai su ci sai su sha ita ce kawai babbar damuwarsu Ta duk wanda ya damu da irin wannan rayuwar wala ya sani kiwon ragon laye yake makansa ya kiwon ragon laye take yanzu idan ya rage saura wata ɗaya mutum zai je ya siyo rago yana kiwata shi wani ragon ma sai ya nemo likitan dabbobi ya ce a masa allura a bashi magunguna yadda zai dinga cin abinci ya ƙato da kyau wani ragon ma ruwan da za a dinga bashi ba ruwa ba ne kawai sai an sirka masa da wani abu wani ragon ma a kawo masa wani abu banda abincin da yake ci ya dinga lasa duk ana so ya kiba a wannan matakin sanda ake wa wannan ragon haka ɗauka yake mai ragon nan ƙaunarsa yake yi bai sani ba ashe wasashe wuka na nan na jiran shi sai ranar sallah ta sai gane ashe mutumin nan bai da mutunci saboda zai sha zai sha kaifi da haka duk jikin da ya ci ya shayi narkeki mai shi ruhin ba ta da alaka da Allah Allah ya faɗa mana makomarsa ya ce wallazi na kafaru ya tamatta'una. Wallazi na kafaru ya tamatta'una kama wa ya na kama ta'akulul an'am wallahu maswal lahum. Allah yake cewa wallazi na kafaru wanda suka kafire ne za su ci za su sha za su ji daɗi kamar yadda dabbobi suke ci. Amma daga ƙarshe idan rago aka kiwata shi ya narke ke ƙato ba tukunya ba ce mako masa. to haka duk jikin da ya ci ya sha mutum ya yi narke ki, amma mai shi bai da alaƙa da Allah wallahi wuta ce makomarsa wannan shi ne kiwon da mutane suke yi makawo kansu don haka lokaci bai ƙure ba fudairi bin iya ɗaya daga cikin manya-manyan malamai magabata wanda shi kan shi fudailu idan ka karanta tarihin shi zaka ga mutum ne wanda asali ya samu matsala amma daga baya Allah subhanahu wata'ala ya shirye shi Allah ka shirye mu kuma malamai suna cewa al'ibratu bil khawatim ana lura da mai wane ya kare ne ba da mai kafara ba shi yasa ake cewa Allah ka sa mu kyakkyawan karshe yanzu muna nan muna cikin garin nan aka ce wasu yan uwa sun tafi buɗe masallaci a can suka mutu yanzu wannan ɗaya daga cikin su da ya rasu ba yana da uzurin da zai je faɗa a gaban Allah ba eh shi wannan an rabu da shi lafiya lau ya rasu amma Allah ya kiyaye a ce ka tafi gidan disko a can ka mutu kaga dole ka tashi da yan disko ko ka tafi filin kwallo ana rikici da kai da Manchester tsinanniya da Barcelona tsinanniya a can ka mutu kaga dole ka tashi da jan riga a lahira akwai ta a can saboda almar'u ma aman ahabba mutum ba yana tare da wanda yake so ba dan haka sun haɗu da wani mutum sai fudail bin adi ya ce masa kam umuru ka nawa shekarun ka yanzu sai mutumin ya ce 60 sana yanzu shekara ta 60 ne a duniya sai ce to in ku kayi shekara 60 yanzu to alama ne kayi kusa zaka koma zuwa ga Allah saboda annabi Muhammad ya faɗa ya ce wannan al'umma tashi mafi yawancin shekarun 60 ne zuwa 70 shi yasa za ku ga hatta a wannan zamanin da muke ciki saboda Allah yana da cikakkiyar hikima mutane hatta daga shekara 200 abin da ya bana lokacin da Allah bai musu wasa'ir irin namu ba hanyoyi sai musu lokaci ba irin namu ba tunda abin hawan ai jakuna ne da doki da raƙuma ko to sai Allah ya tsawai ta dare da wurin ba irin wannan tsawon ba ne. amma idan an maka mota tafiyar da ya kamata a kwana bakwai ana yi a awa uku ka yi ta ka gama sai kuma Allah yake matsa lokacin kuma annabi ya faɗa ya ce la taqumu sa'atu hatta yataqaraba zamanu alkiyama ba za ta tsaya ba annabi ya ce wallahi sai Allah ya dinga matsa lokaci ya ce Allah sai ya mayar da shekara ta dawo kaman wata ɗaya kuma duk wanda ya kalli lokacin mu yanzu ya san lokacin matsewa yake sannan ya ce Allah zai mayar da wata nan gaba sai ya koma kaman sati ɗaya sati ɗaya Allah ya mayar da shi kaman kwana ɗaya idan ramadana ya zo haka mutane za a ga suna ta rikici in wata ya fito a ce kai da gadin wannan watan ka san ba fitowar yau bane ba kuma masu wannan rigima ba to ka je ka karanta a asharatu sa'a ɗaya daga cikin alamomi na tashin alkiyama annabi ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai an samu intifaful afilla kumburar wata ran da wata ya fito in ka gan shi za ka ɗauka ya kwana biyu ko uku da fitowa to wata ya fito ran da ya fito kaga yayi girma to ɗaya ne daga cikin alama na cewa wannan duniya in mutane na shirin zama a cikin ta Allah ya kusan baje ta kuwa ya tashi daga ciki yanzu ga abin da yake faruwa mautul huja mutuwa ta ba zato ba tsammani kuna zaune tare da mutum kawai kuna magana ka ji yayi shiru kana taba shi ka ga ya mutu yana faruwa ko bai faruwa mautul huja alama ce daga cikin alamomi da annabi ya faɗa na tashin alkiyama suna zuwa to wannan lokacin yanzu za a iya ana yin abu a nan wajen yanzu amma duk wanda ke duniya yana kallon mai ake a nan wanda da ba wannan za ka iya wanda ke mafi nisan duniya ka tura masa sako cikin mintuna ya dawo maka da amsa wanda da ba wannan to lokacin da Allah ya yi mana wannan ni'imar mu kuma a yanzu sai Allah ya canja lokacin ba irin na wa'ancan mutanen ba amma ba kowa yake tunani ba ma cewa lokacin da ake da shi yana canjawa ba daidai ba ne da irin mutanen ga iyayenmu na yanzu a zaune a da mutum an ce maka wane ya tafi aikin hajji sai ka ji an daɗe kafin ka an ce aikin hajji a dawo in an ce an yi azumi sai ka ji an daɗe kafin ka an ce azumi a dawo amma yanzu an fara lissafi azumi saura bai wuce kwana biyu in ya kai bai ma kai ba to ka gani saba'in da nawa ka gani alama amma mutane ba sa la'akari da cewa al'amara suna tafiya to don haka ni na faɗa na ce ba dogon wa a yi ba da haka yake da kyau mutane su lura su yi la'akari da wannan wani mutum ya kwanta ya yi mafarki kafin nan ɗaya daga cikin manyan malama al'imamu ibn sirina yana ɗaya daga cikin malaman da suka ƙware gurin fassara mafarki akwai wani littafi da na zo da shi daga kuwait kwanan na zan dawo littafi ne ya kai shafi dubu akan fassarar mafarki wanda banda wancan tafsirul ahlam ɗin malamin ya yi ƙoƙari ƙwarar gasken gaske wajen abin da ya shafi harkar mafarki da yadda ake fassara shi al'imam ibn sirin yana ɗaya daga cikin malamai da allah maɗaukakin sarki ya hore musu cikin tabi'ai wajen fassara mafarki sai ya kwanta al'imamu maliku sai mafarki sai ga mala'ika ya masa haka da ya tsubiyar sai ya tashi a sai ya koma ya kwanta can an jima ya sake ganin ya mai haka da ya biyar dannin ka kwanta ka ga mala'ikan mutuwa ya zo ya maka haka da ya biyar me za ka ɗauka alaga kamala ya ce ya mai kokari da ya koma kwana. sai ya zo ya same shi yace akar makalla ina mafarkin mala'ikan mutuwa yakan zo yi min haka ishara akan abu biyar da yatsunsa sai tashi a burgice ban gane ya abin yake ba sai ce to mala'ikan yana maka ishara ne akwai wasu gaibi biyar a ƙur'ani banda Allah ba wanda ya san su sai ya ja masa aya a cikin ƙarshen suratu luqman inna allaha indahu ilmun inna allaha indahu الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير الله يتي إن الله عنده علم الساعة القيامة الله شيء كدن يسمي شيء ذات تنشي an faɗa a wajen wa'azi an cewa akwai wani malami da ya faɗa ya ce wai duniya yau ko saura shekara nawa ta tashi haka aka ce to wannan malamin shirgegen makareci ne dan karatun shi yafi karatun annabi da jibril ya tambaye shi ya ce masa mata sa'a ce masa mal mas'ulu anha wanda aka tambaya bai fi wanda ya tambaya sani ba ko matsala ce da Allah ya ce sama da kasa ma ke mata nauyi har annabi ya bar duniya bai taɓa cewa ga ran da alƙiyama za ta tashi ba amma wani saboda ya cika wajen malanta mu ka san dama inda ake rikici da mu duk wanda ya zo da abin da ya wuce na annabi to mu mun tsaya nan shi ne gaba to akan wannan wasu za su yi maka sharhi za su yi maka kage za su yi mamaki yin annabi dan zulzula ha dan waye dan waye inna allaha indahu ilmu sa'a Allah shi kadai ya san yaushe alkiyama za ta tashi daya wa yunazzilu al-ghaysa sannan shi yake saukar da ruwan sama biyu wa ya'lamu ma fil arham shi ya san abin da ke cikin baya. to anan ne in kai magana sai malaman bid'a su ce tunda suna kokarin sai sun ce dole na sun san gaibi to ai sun san gaibi in ka ce ba san gaibi ba ga bature ma ya san gaibi ya Allah ne ce wa alamu ma fil arham kuma a je asibiti likita ya auna ya ce namiji ne ko mace kidabu mai bai san ba ta'abirin qur'ani ba wajen bambancin ma da man Allah da ya tashi bai ce wa ya alamu man fil arham ba cewa wa ya alamu ma fil arham saboda akwai bambanci tsakanin ma da man lokacin da yake mani yake jini yake doka yana mani. shi kuma likita yana sani ne in ya koma man ba ma ba sannan a lokacin da yake ciki akwai likitan da ya faɗa ma yaron shekara nawa zai a duniya zai yi arziki ko ba zai ba zai iya faɗa ma amma Allah ya sani ko bai sani ba wa ma ta na sun ma za ta kasi bugara ba wacce ta san mai wani zai yi gobe sannan ba wanda ta san a ina wani zai mutu malam alasan sai Allah ya ji kansa wanga yara ya abus daga zuwa ya je wani abu a Kano Allah ya kaddara nan kabarin yake ba shi kenan ba to ana nuna mun cewa lokaci yayi zan tsaya nan amma zan rufe da wata isa wani bawan Allah yana kwanta ya mafarki a mafarkin nan sai ya mafarkin ga zaki ya biyo shi a cikin wani ungurmin daji yana gudu yana gudu yana gudu sai ya samu wata rijiya sai ya afka da ya afka cikin rijiyar nan ya yi su kafin ya je ƙasa sai aka samu wata jijiyar bishiya ta gita sai ya makali a kanta yana ɗago kai sai ga zakin da ya biyo shiga shi a rijiya yana leƙawa ƙasa sai ga wani shirgegen maciji yana jiran ya faru igiyar da ya makale a kanta yana dubawa gefe sai ga ɓeraye guda biyu ɗaya fari ɗaya baki suna ya igiyar ya ƙyale su su gurgure igiya. ya dogon motsi igiya ta dinki ya za a yi sai ya farka a firgice yana gumi sai ya samu wani malam ya ce alagarsa malam ga irin mafarkin da ne shi yasa kuke ganin wato shari'ar musulunci ba abin da ta bari sai dai wanda bai karanta addini ba yanzu hatta tsuntuwa wannan tsuntuwa idan ka abu in yana da kima ko bai da kima wala duk wanda ke karatun littattafan addini ya san sai da shari'a ta faɗi ya za a yi da an tsince shi allukuta tsuntuwa wannan in ka tsinci abu to shi kenan ya samu ya ce alaga ta malam ga mafarkin da ne ya ce masa kaga abin da ya biyo ka a matsayin zaki kai gudu kai gudu bayan ka gama gudu kuma ka gan shi ya ce ka san ko menene ya ce a'a yace to mutuwar da Allah ya faɗa a Qur'ani ne yace kul innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqihu mutuwar sai ka gama gudu kar sai ku ci karo da ita sai a ci karo mu nan ban sani ba ko kuma rikicin Ebola ya taso mu amma mu a Najeriya can an yi lokacin wata cuta Ebola haka aka dinga jita-jita ga ta nan ta taho yadda ka san fa mutum fa wai ga ta nan zuwa ga ta nan zuwa haka kawai aka baza jita-jita aka ce a sha gishiri ai wanka da shi wallahi akwai wanda ya ce min yana sai da gishiri tun da yake a duniya bai taɓa cinikin gishiri ba irin rana ya ce kaf ba wani shagon shi ba na su shi ma sai da aka ji aka sai gishirin nan ka karfe biyu na dare uku ba ake ta buge buge eh a sha gishiri la ila sanin ta to duk wai ana yi ne wasu garin gudun mutuwar suna da hawan jini suka je suka sha gishiri ya tashi suka tafi lahira ɗaya ya ce masa to wannan igiyar da ka matsale a kai shi ne ajalinka ya ce abin da ya zo yana guguye su a matsayin ɗaya baƙi ɗaya fari su ne allailu wannan dare da wuri yanzu duk wanda ya kwana a cikinmu da ya tashi washe gari wani abu na kwanakin su ya taru kuma ba kowa ke lissafi ba da gari ya waye zuwa dare mene mai kyau in dage mene na alheri in kara kuma wallahi yau muna wata rana litinin yau muna daren talata ba litinin don ta wuce jiya muna daren litinin yau da gari yawa ya muna ranar litinin yanzu muna daren talata gobe za mu shiga ranar talata to wannan litinin din da ta wuce har abada ta tafi ba za ta ƙara dawowa in ka ga wata litinin ta dawo to sabuwa ce sannan matsala ta biyu duk abin da kai a cikinta sai Allah ya tsayar da kai ya maka tambaya kuma to don haka zan tsaya a nan Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon gyara kafin mu koma zuwa gare shi wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah malam musa ya fara da wannan da